Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol duka a kan zangon FM. Haka kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC da ke farin cikin jagorancin wannan shirin yau Alhamis uku ga watan Maris shekara ta 2016 kuma ina tare ne da Grace Alheri Abdu ga kanin labarai. koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin gajeren zango da dama a tekun da ke gabashin soil yau sa'o'i bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da aza mata sababbin takunkumi masu tsauri jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce dakarun amurka na musamman sun kama wani a iraki da ake kyautar zaton mayakin isis ne wanda ya kasance kama ɗan ƙungiyar na farko kana fasinjoji da suka shiga jirgi zuwa amurka ko kuma tashi daga amurka masu shan taba sigari ta kwalba mai yiwuwa za su daina samun wannan damar cikin wata mai zuwa idan amurka ta fara aiwatar da dokar hana amfani da sigarin a nan gaba to bayan kun gama shan labaran duniya shirin na wannan lokaci yana kunshe ne da rahotanni guda uku ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka ta kaddamar da wani shirin inganta ilimi a jihar bauchi yau kuma cikin yarda Allah za a buɗe abatuwan Maiduguri bayan rufewar kwanaki 21. 'Yan sanda kuma sun danka Ese Uhuru yarinyar nan da aka zargin an sace ta daga jihar Bayelsa hannun mahaifiyarta sai kuma kira da aka yi wa 'yan jam'iyyar PDP da su baiwa sabon shugaban jam'iyyar goyon baya. Kamar kowace rana Alhamis kuma Grace za ta gabatar da domin iyali. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami da ke cin gajeren zango da dama a tekun da ke gabashin Seoul yau Alhamis. Sa'o'i bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya, ya amince da azawa Pyongyang takunkumi masu tsauri sabili da ayyukanta na makamai masu linzamin. ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce har yanzu tana kan kokarin tantance adadi da kuma irin makaman da aka harba zuwa tekun japan da misalin karfe goma na safe agogon kasar wannan na iya sa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya mai da martani wanda a jiya laraba ya amince da bawa pyongyang waɗansu takunkumi sabili da harba makami mai cin dogon zangon da ta yi kwanan nan ya amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta shaida wa kwamitin sulhun bayan kaɗa kuri'a cewa koriya ta arewa ce kaɗai ƙasa a duk faɗin duniya da ta yi gwajin makami mai linzami a ƙarni na 21 a fadar white house shugaban amurka barack obama ya yi na'am da ɗaukar matakin ya ce yau al'ummar ƙasa da ƙasa ta yi magana da murya ɗaya ta kuma aika wa pyongyang saƙo ƙarara tilas ne koriya ta arewa ta yi watsi da ayyukanta masu hatsari ta zaɓi bin hanyar da ta fi alheri ga al'ummata. Masu neman jam'iyyinsu su tsayar da su takarar shugaban ƙasar Amurka sun shafa wunin jiya laraba bayan zaben gandu na Super Tuesday suna mai da hankali kan makonni biyu masu zuwa lokacin da za a ƙara gudanar da zaɓe a jihohi da dama yayin da za a kuma gudanar da zaɓukan fidda ɗan takara ko kuma tsaye da wakilai a yankuna da dama wanda mai yiwuwa su rage yawan 'yan takarar da za su ci gaba da yakin neman zaɓe. hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican sun ƙara samun ƙarfin gwiwa a takarar su tare da lashe zaɓe a jihohi da suke da mahimmanci a zaben da aka gudanar ranar talata ranar da aka gudanar da zaɓe a jihohi da dama da kuma raba wakilai rana ɗaya jam'iyyar democrat za ta gudanar da ta na gaba mako mai zuwa a jihar michigan mai wakilai 148 da za su je taron jam'iyyar na tsaye da ɗan takara a watan Yuli. Jihar Michigan tana da kashi goma cikin ɗari na wakilan da ɗan takara ke bukata ya samu zama ɗan takarar da jam'iyyar ta tsayar a watan Nuwamba. A ɓangaren jam'iyyar Republican kuma zaben samun wakilai da za a gudana a jihohin Ohio da Florida ranar goma sha biyar ga wannan wata na Maris. Mai yiwuwa su rage yawan waɗanda ke neman jam'iyyar ta da su takara. Ohio tana da wakilai 66, Florida kuma tana da 99, waɗanda duka ɗan takarar da ya lashe zaɓe a jihohin ne zai kwashe su a wani abin da ake kira winner take all. Akasin yadda ake yi a sauran jihohi inda ake raba wakilai bisa ga yawan kuri'un da ɗan takara ya samu. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun sanar jiya laraba cewa dakarun amurka na musamman sun kama wani da ake kyauta zaton mayakin isis ne a iraki wannan ne karan farko da aka kama wani mayakin isis tun da amurka ta fara jagorantar kai farmaki a iraki da kuma siriya an tura dakarun ne su kai farmaki da nufin neman bayanan sirri kan shugabannin kungiyar isis jami'an sun ce amurka wato amurkawa suna yi wa waɗanda aka kama tambayoyi wanda ake kyautata zaton za a miƙa shi ga jami'an iraki a cikin kwanaki masu zuwa. kawo yanzu dai ba a bayyana ainihin inda dakarun na musamman suke kai samame ba sabili da kare ayyukan nasu an kama cibiyar ne wato an kafa cibiyar ne bayan wani samamen da aka kai bara wanda ya nasara inda dakarun amurka suka shiga syria suka kashe kwamandan isis abu sayef aka kuma kama matarsa um sayef a samamen jami'ai sun ce amurka ta samu bayanai akan tsarin shugabancin kungiyar isis daga um sayef lokacin da suka yi mata tambayoyi aka kuma sami bayani kan kel mula ba amurkan nan 'ya shekaru 26 ma'aikaciyar jin kai da sayef ya kulle a gidan a matsayin fursuna a gidansu daga baya kuma aka miƙa um sayef ga hukumomin iraki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya bayyana gamsuwa game da makomar ƙasar bayan da sabuwar ƙasar da ta shiga sahun ƙasashen da ke ƙungiyar al'umma ƙasashen gabashin Afirka EAC jiya Laraba. An kaɗa kura amincewa da shigar Sudan ta kudu ƙungiyar ne yayin taron ƙolin shugabannin ƙasashen ƙungiyar da aka gudana a Arusha, Tanzania. Sauran ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya sun haɗa da Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi da kuma Rwanda. waɗansu 'yan ƙasar sudan ta kudu sun ce abin jira a gani shine yadda gwamnatin haɗin gwiwa da ake hankoron za ta ci moriyar wannan sabon matsayin a ƙungiyar eac ana kyautata zaton shugaba kir zai kafa gwamnatin haɗin gwiwa da abokin hamayyarsa rick mata bayan cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasa masu kushewa lamura sun ce ba lallai ne sudan ta kudu ta amfana da kasuwar da ƙungiyar eac take samarwa ba suka ce tattalin arzikin ƙasar ya dogara ne ga arzikin mai kasancewa bata riga ta zakulo waɗansu hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ba kawo yanzu dai ƙasar na fama da ƙarancin kuɗi sakamakon faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya sudan ta kudu ta nemi shiga ƙungiyar aac tunda ta sami 'yancin kai daga makwabciya sudan a shekara ta 2011 Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya aiko da rahoton cewa kungiyar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice ta sake kaddamar da wani shirin inganta harkokin ilimi na shekaru biyar a jihar Bauchi. My name is Michael Harvey, and I am the director of the USAID here in Nigeria. We have been working in Bauchi for a long time, and today's event was to relaunch our new education program in the state um, to build on what we've been doing over the last many years and doing everything we can to support the governor's efforts to get every child into school. To be at least a five-year program. Ya ce sunana Michael Harvey, ni ne daraktan hukumar USAID a Najeriya. Mun daɗe muna aiki a Bauchi, hidimar yau shine sake ƙaddamar da sabon shirin tsarin ilimi don ɗorawa kan abin da muka fara ginawa shekaru da yawa. Muna kuma iya bakin ƙoƙarinmu domin tallafawa gwamna a yunƙurinsa na ganin kowane yaro ya sami ilimi. Shirin na shekaru biyar ne. Gwamnan jihar Bauchi, Barista Muhammad Abubakar, ya ce shirin yana da muhimmanci. ne mai matukar muhimmanci to da taimakon ita wannan hukuma ta ƙasar Amerika da ake kira usaid shine yanzu aka fara wani shiri na musamman akwai miliyan goma sha biyar na dalar Amerika. da aka bayar da za a yi amfani da su a jihohi guda arewacin Najeriya ciki har da jihar Bauchi. Da kutunin mun kudura aniya kwamishinan da na zaɓa don in kai shi ma'aikatar ilimi shine mukaddashin gwamnan jihar Bauchi. Wannan kuwa ba na yi shi bisa kuskure ba ne saboda muna son dukkan abin da ya kamata a yi wannan karan mu yi shi saboda mu juya salon inda ake gudanar da harkar ilimi a jihar Bauchi. Hajiya Yalwa Abubakar Tafawa Balewa ita ce babbar sakatariya a hukumar yaƙi da jahilci ga abin da take cewa. kasar america sun zo ne su taimaka mana a nan najeriya musamman gwamnatin jihar bauchi da na sokoto don su taimaka mana cewa mun koyar da kamar um, musamman almajirai da kuma su yara 'yan mata waɗanda su ma duka ba su samu karatu ba da mata ma za mu ce a yadda suka ɗauka aka zo da a tallafa mana to kamar ita gwamnati na jihar bauchi menene irin guduma da za ta bayar na ta kasan a wannan shirin? mu dai namu shine a ce kamar su amfani da waɗannan kafafe na gwamnati musamman kafar yaƙi da jahilci wanda tsarin namu ne Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada haurewa hanyar An jima kaɗan za ku ji yadda hukumar 'yan sanda ta danka sai yarinyar nan da wani mai suna Yunusa ya kai Kano hannun mahaifiyarta. To amma a halin yanzu ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko a kan cewa yau Alhamis dinnan idan Allah ya yarda za a buɗe mai Maiduguri bayan rufewar kwanaki ashirin da ɗaya. Alhaji Usman Jidda Shuwade shine sakataren gwamnatin jihar Borno wanda ya ce a yau Alhamis idan Allah ya kai mu za a bude wannan mayanka. Akwai waɗansu mutane waje da na ciki gari wanda ana suna kawo shanu a ƙauyuka wanda sun suna ganin cewa wannan shanun nan na sata ne ko na Boko Haram ne wanda za su kawo ma mutane su je su sayar da wannan shanun abinda suka samu a cikin wannan su mayar ma Boko Haram. To da gwamnati ya lura abu wannan akwai gaskiya a ciki don an yi kame-kame ne. jami'an tsaro suka nuna cewa dole ne a rufe kasuwan shanu nan kafin a yi bincike to in Allah ya kawo irin wannan masifa dole wata rana mutum ya yi hakuri da abubuwan da jami'an tsaro suke yi to shine jiya gwamna ya kira security council na state an zo an tattauna kan wannan magana shanun da yake zuwa waje yanzu ba za a bari a kawo ba sai binciken da ake akan wannan ya kare because shanun nan cikin ƙauyukan nan banda soja ba mai zuwa cikin ƙauyukan nan to yaya dan adam zai zai ɗauki shanu ɗari da sauransu ya kawo cikin gari in ba tare da sanin boko haram ba ko wani ko taimakon su ba bude kasuwan gobe amma shanu ta wannan hanya ba zai shigo ba sun bincika an gama alhaji da shiwa ya ce gwamnatin jihar birnin ta kuma ba da wani rance ga masu harkan wannan shanu da su je su saro shanun a wasu makwabtan jihohi amma ba ta hanyar da aka saba ba gwamnan borno ya ba da miliyan saba'in da biyar livestock traders association din masu dillalan eh, shanu su je su saye shanu da ko a mubi in da jami'an tsaro suke gaya musu saya kuma za su je can din jami'an tsaro yana cikin su za su je su saya wannan shanun wanda shi da aka saya aka kawo da shi za a yanka kasuwan nan sai mu ga abin da Allah zai bayan sati biyu din nan kuma ya ba ah, miliyan 25 ma Butchers Association din ah, tallafi ne ko kuma eh, eh, ah, rance ne eh, kamar kamar rance ne dai wanda za su ya su bada cikin shekara daya kuma a taimaka musu kuma a rufa mana asiri kar iska su je su sayar mana shanu su shayar shanun mutane wanda na sata ne kuma su yi amfani da shi su sayi makami a su zo su kashe yan mutanen mu malam jafar lawan dai da aka fi sani da malam balawan shine shugaban kungiyar matasan na nasa kai da ake kira civilian jtf wanda kuma ya tabbatar da cewa wannan zargi haka yake dan ni ba zan ce ba a ba ana yi duk wanda na tambaya zai ce min ana yi kuma hakikan Allah nakan iya bawa masu dabbobi hakuri wallahi wallahi tsayar da da aka yi kasuwan shanun nan mun samu ci gaba fiye da yadda kake tsammani don boko haram suna bunƙasa ga shanu zubar da rayuka su shigo da shanu suna ba ejan nasu zo su sayar kuma saya musu abinci su kai amma sai wanda yake aiki da mu zai san wannan abu kasan wani zai ce an hana shi kasuwa ana shi mai ba shi bane wallahi boko haram suna samun karfi ga wannan abu hakikan Allah Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Kafin ku ji kiran da aka yi wa 'yan jam'iyyar PDP da su baiwa sabon shugaban jam'iyyar tsohon gwamnan jihar Borno goyon baya, hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta miƙa yarinyar nan mai suna Ese ga mahaifiyarta, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoto. yayin mika wannan yarinya Ese Oruru ga iyayenta a hirkutar 'yan sandan Najeriya da kenan Abuja. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Ola Olabisi Kolawole ta ce. It was confirmed the Kano State Sharia abu ne tabbatacce hukumar shari'a ta jihar kano da ofishin mataimakin sofeta jihar 'yan sandan najeriya shiya ta daya da ke kano tuni sun samar da maslaha ga wannan batu a dai yayin da yarinyar ke hannun hukuma ne ake ganin wani abu ne daban domin harkar ta kunshi bin matakaiya mataki-mataki mahaifiyar wannan yarinya madam Rose ororo ta ce tana yaba wa 'yan najeriya bisa yadda suka yi tsayin daka har ta sami diyarta tana gode wa kowa da kowa yanzu ta samu diyarta za su koma gida allah yawa kowa albarka wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama a najeriya comrade abubakar abdulsalam ya nuna damuwa bisa yadda takwarorinsa masu fafutuka suka yi ta ƙarin gishiri dangane da wannan batu na ise ororo a wannan ishu akwai abubuwa da dama da kamata mu mai da hankali a kansu amma da shike waɗansu daga cikin mu ma bara gurbi ne ba masu aikin fafutukan ne wanda zai kasa ci gaba ba sun dogara ne a kan munafurci da kuma a basu wani abu a wani zai su faɗi son zuciyar waɗansu ai tun kafin su samu wannan labarin wannan ishu din an ɗauke shi an kai shi gaban mai martaba sarkin Kano shi da kanshi bai goyi baya ba ya nuna kuma a kan cewar tun da yariyar nan bata kai shekarun mallakar hankali da ba ba za a biye mata a ce ai an aminta da musulunta da ba ba za a biye mata kuma da cewar a yi za a daura mata aure da wani ba saboda haka yanzu ban kawar hujja da wani su taso suna ta wani hura wuta akan wannan maganan ba suna yi don saboda su ƙara gaba tsakanin kudin cin ƙasar nan ko yammacin ƙasar nan da arewacin ƙasar nan Hassan kai Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Move your body, body, body to this rhythm. Oh, oh, Shake your body, body, body to this melody. Oh, oh, Everybody, you are welcome to the party. Oh, oh, Move your body, body, body to this rhythm. Oh, oh, oh. Shake your body, body, body to this melody. Oh, oh, Everybody, you are welcome to this party. Oh, oh, oh. To har yanzu dai ana ta cece kuce a kan batun naɗin tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Ali Madu Sharif a matsayin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya yana da ƙarin bayani. Turin tsohon kama aiki da sanata Ali Madu Sharif ya yi a matsayin shugaban jam'iyyar PDP ranar Talata sha 16 ga watan jiya ake samun ɓangarorin jam'iyyar na nuna rashin goyon baya. kama daga kwamitin amintattu kungiyar tsoffin ministocin pdp da wasu tsoffin jami'an kamfen din tsohon shugaba jonathan musamman ma femi dai yawancin masu adawar sun dawo suna cewa ko dai ba sa mara baya ga sharif din ba wani mataki da za su iya ɗauka fiye da nuna damuwa tunda ba su da hurumin kada kuri'a kwamitin zartarwar da ya zaɓi sharif din Ga abin da shugaban kwamitin amintattun PDP Walid Jibrin ke cewa. Da aka yi zaɓe, Ahmadu Sharif ya samu sittin mutane hudu wanda suka yi takara da shi suka sami kwaya goma sha ɗaya kawai. Ne kaga ta yarda kenan ya zama shugaba. To kaga mu dinnan mutanen da muka ce mun ƙi a cikin mu mutane casa'in mutane biyu ne kawai suke da damar zaɓe a majalisar zartarwa wato nek To yanzu ni kaɗai ne ma nake da ikon in zaɓe a wajen nan. To mu casa'in mu yawan mu da muka ce muka ƙiɗin nan idan muka tafi nek suka ce madu sharif ne ba mu da izinin da za mu ce ba madu sharif ba ne. jaridun najeriya sun rawaito tsohon ministan ayyuka na musamman tanimu turaki na cewa ya tabbata tsohon shugaba jonathan baya marawa sharif din baya na nemi jin martanin sharif din kan wannan batun. ni a sani na shugaban jonathan ya kira ni ya nuna cewa farin ciki ga bisa wannan abun kafin ma mu gama a cikin jama'a ya kira ni ya ce ya yi murna kwarai ya neme ni mun zauna mun yi magana yadda za mu tafi da jami'a gaba so wannan watakila shi turaki ra'ayinsa ne ya faɗa amma i don't think jonathan zai faɗi anything domin wanda baya son ka zai kira ka ne ya ce yana murna kuma ya kira ni ya bani shawarware yadda za a tafi da jami'a in turaki ya ce wani abu daban watakila ra'ayinsa ne kuma duk abin da ra'ayinsa yake so ya yi yana da iko a kai amma ko shi yana kiransa ya zo mu tafi tunda ya yi tsohon minista shi ma yana da mutane a garin su ya kawo jama'ansa da shi duka mu zo mu tafi tare. Walin Jibrin na nasu bangaren na ganin zuwa wata uku nan gaba za su kawo ƙarshen shugabancin Sharif. Mu ba za mu iya zama dattawan banza ba in mun je wajen NEC za a ba mu kunya to me zai sa ba za mu yi tunanin mu na dattawa mu lalaba shi ya gama wannan lokaci sannan ya tafi sannan mu zaɓi wani sabon shugaba a cikin ƙaramin lokaci babu wata bala'i. Barista Gulag wanda ya gwagwarmar da ta ɗora Sharif ɗin kan mulki ya ce ba shi da hannu a sabuwar jam'iyyar PNP da waɗanda suka yi fishi daga PDP suka ayyana kafawa. wallahi ban santa ba ba na ciki kuma ba ni da niyan shiga duk gwagwarmaya da zan yi a cikin pdp nake sai na ga abin da ya tura ma buzu na ya nuna ka gamsu da mulkin madu sharif kenan shi allah ya zaba shi kuma nef ka zaba to ya yi taka tsantsan kar wannan jam'iyyar ta ta mutu a hannunsa pdp dai a baya ba ta mutunta tsarinta na rabon mukamai zuwa shiyoyi shin wannan karan hakan zai fara kan madu sharif nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Yanzu dai nan misalin karfe goma sha biyu da kusan mintoci ashirin da biyu na dare agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci yayi da Grace za ta gabatar da domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku tambaya ni ke da. jama'a tambaya da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yayin da 'yan matan Tibok suke dab da cika shekaru biyu tura hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Rahotanni daga jihar Legas na nuni da cewa waɗansu mutane da ba san ko su wane ne ba ɗauke da bindigogi sun sace waɗansu ɗalibai mata a wata makarantar sakandare da ke Ikorodu. Wakilinmu a jihar Legas baban Babangida Jibrin yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Su dai wayannan 'yan mata 'yan makaranta guda an ce wasu 'yan bindiga ne suka shiga makarantar tasu da misalin karfe tara na daren jiya inda kuma suka sace su. 'yan matan da aka sace da sun hada da Timi Lehin Olisa da Tafomi Papulaniya da debora Akinayo. Dukkaninsu 'yan aji biyu na babban sakandare SSS 2 na wannan makaranta. hau kuma an ce wayanda suka sace wayannan 'yan mata sun so su yi awon gaba da wani matashi shi ma dan aji biyu na babban sakandaren amma kuma hakan bai yiwu ba har zuwa wannan lokaci dai babu ɗuriyar wayannan 'yan mata da aka ce an sace tare da bakin bindiga a makarantar tasu rundunar 'yan sandan jihar Legas da kuma jihar Ogun sun baza su domin gano wayanda su aikata wannan aika-aikan tuni dai iyaye da 'yan uwa da abokan arziki ke ci gaba da nuna alhinin su game da wannan al'amari da ya faru a Legas. Hajiya Kaka na ɗaya daga cikin masu fafutan kare 'yancin mata a Najeriya kuma ta bayyana mini takaicinta game da wannan al'amari yara a ce ba a gansu ba an kwashe su ai ba mu da jami'an tsaro a nan kasan ana bata lokaci Allah ya san cikin halin da yaran nan suke yanzu a fita a shiga daji mana a nema yaran nan ba muna da sojoji ba muna da air force inda wasu abubuwa amma ba mu da su yau dole a je a yi ordering a kawo kasan nan a bangaren sa malam musa jika na kungiyar amnesty support group ya bai wannan al'amari da ya faru a matsayin halin rashin tsaro da ke ci gaba da gallaban 'yan najeriya tare da kira ga gwamnati da dauki kwararren matakai ya kamata jami'ai na tsaro su farga su tashi daga baccin da suke yi domin idan har ya kai matsayin da za a ce ana shiga makarantu ana sace yara kuma musamman yaran ma 'yan mata kuma 'yan makaranta haka wannan abu yana da ban tsoro ya kamata jami'an tsaronmu su sake tashi tsaye domin waɗannan abubuwan na tabbatar maka rashin samun jami'an tsaro ne irin na da waɗanda za su shiga cikin mutane suna samun labarai na abubuwan da za su wakana a ranar kuma shi gari. Wani batu kuma da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya cikin wannan makon da ya janyo musayar miyau shine batun yarinyar nan Ise Iroro 'yan shekaru goma sha hudu da wani ya tafi da ita Kano da nufin aurenta. abin da ya ɗauki hankali a wannan batu shine kasancewar yarinyar shekarunta ba su kai da za ta iya yanke hukunci ba tare da amincewar iyayenta ba. Bayan mika wannan yarinya ga iyayenta jiya, mun yi hira da Helen Bako, wata mai aiki a fannin kare hakkokin da kuma kula da zamantakewa al'umma a nan Amurka, inda ta yi tsokaci kan wannan batu. A nan kasan idan an samu irin abu haka, yarinya ba ta kai shekarun aure ba, mutum wanda shekarun shi ya fi goma sha takwas ya ɗauki yarinya ba tare da izinin iyayen ba ana nuna cewa sata ne ya yi kuma akwai hukunci sosai ga wannan mutum yawancin lokaci akan kama irin wannan mutane a hukunta su a kulle su sannan ki tuna kuma yarinyar nan shekarun ta goma sha hudu bata kai bata isa komi ba bata kai shekarun da za ta yi tunani na kanta ba balle ta ce ah, ta shirya domin aure akwai abubuwa da yake faruwa da yawa a irin yara haka wanda an kama su an kai su an je an sa su dole cikin aure na farko mu ce wannan yarinya in ta zo ta yi ciki karaman yarinya ne me ta sani game da lura da yaro na biyu an yanke ma yarinya nan zarafi ko kuwa um, chances na uh, ilimi nata ba za ta iya ci gaba da ilimi ba mun san kama a najeriya in ta haifi yaro da kira samu makarantar da zai karbe ta ta ci gaba da iliminta na biyu kuma akwai abin da tura suna kira kamar yadda ɗazu na gaya miki post-traumatic disorder yara sukan samu tsoro wani lokaci a daddare suna kwanciya ba za su iya yin bacci ba suna mafalkai iri-iri kuma akwai um, juyayi da yake samun irin yara haka saboda haka wannan abu da ake ma 'yan mata yara ƙanana akwai babban damuwa abun yakan dame su sosai ba wannan lokacin kawai ba amma a cikin dukan rayuwarsu wannan abun da aka yi musu dole ya yi affecting yaran kuma wannan mutum ina fata <laughs> gwamnati mu za su ɗauki mataki lalle su gani gaskiya an magance wannan abu domin sau da yawa muna ji labari kowane lokaci yara ƙanana kwasace su ko kuwa a yi lalata da su a bar su ba hukunta mutane da suke yin wayannan abubuwa ga yaran nan gwamnatinmu ya kamata ta yi kokari ta gani an hukunta irin mutane da suke lalata yara kamar haka To da fata hukumomi a Najeriya da kuma mu na nahiyar Afirka su ma za su ɗauki irin waɗannan matakan domin kare hakkin al'umma musamman 'ya'ya mata da kuma ƙananan yara. Muna kuma jinjina ma hukumomi musamman mai martaba sarkin Kano da suka taimaka wajen mai da ise orure ga iyayenta. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin. To, Grace ba ta nisa ba domin za ta karanto mana takaitattun labarai. haka yake masu shan taba sigari da ke bukatar ɗanɗanon nicotine lokacin da suke cikin jirgin sama da ya tashi daga amurka ko kuma zai je amurka mai yiwuwa za su daina samun wannan damar kasancewa za a fara aiwatar da dokar hana amfani da sigarin kwalba na zamani wa watan gobe ma'aikatar sufuri ta amurka ta sanar jiya laraba cewa an kafa dokar ne domin kare fasinjojin jiragen sama daga shakar hayakin jirgi lokacin da ake amfani da taba kwalba a cikin jirgi an haramta fasinjoji shan taba sigari da kuma sauran nau'o'in taba a cikin jirgi da dadewa an ba fasinjojin jirgin saman izinin shiga da taba kwalba a cikin jirgi sai dai ba a yarda su ɗauke ta a cikin kayan da za su shigar a jirgi a manyan akwatuna ba an haramta ɗaukar tabar ne a akwati bayan da irin wannan tabar ta sa wani akwati ya kama wuta tabar kwalban dai tana amfani ne da batir wanda yake iya kunna kansa idan ya lalace ko kuma ya shiga matsi ko kuma wani yanayi na daban. To ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, to amma idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe takwas na safe agogon Najeriya domin gabatar da wani shirin ciki har da nan kasa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.